الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن وما البركة ما هذا كان فرفاجة من البركة إنما أنا gaisuwa da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. a babu shakka muna cikin farin ciki ga baki daya haduwar mu a wannan farfajiya don taya dan uwan murna da shi da mai ɗakinsa da suka samu karuwar aure malam saddam da shi da amaryarsa muna musu addu'a a farko da ƙarshe barakallahu kuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair Allah ya sanya muku albarka cikin wannan alaka kuma ya sanya alkhaiya ga dangane babu shakka aure yana ɗaya daga cikin muhimman al'amuran da ke faruwa a rayuwar ɗan adam inda zamu dauke ɗauke su da muhimmanci guda uku a haifi mutum ya yi aure ya mutu babu wanda wannan su ne three most basic events a cikin rayuwar kowane mutum to na farkon da na karshen baka da zaɓi a su, baka da zaɓi a kan yaushe za a haife ka baka da zaɓi a kan yaushe za ka mutu baka da zaɓi a ina za a haife ka baka da zaɓi a ina za ka mutu baka da zaɓin suwaye iyayenka ko danginka ko kabilarka ba ko kuma da zaɓin suwaye yan rakiyar gawanka sai wanda Allah ya zaɓa maka su biyu baka da ƴanci a kansu shi ko aure da yake tsakiya za ka ga mutum yana da ƴanci a cikinsa na zaɓe ko yin shi sanda yake so ko jinkirtawa ko wani abu makamancin haka sannan kuma shari'a ta ɗaura aure a matsayin wani mataki wanda yake nuna canji a rayuwar mutum shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa wanda ya aure to ya cika rabin addinin sa killaha fi shatar al-baqi ko fi wanda aure to ya yi rabin addini to sauran abin da ya rike mishi tsoron Allah shine abin da ya rike masa shi ga Allah ya ambaci aure a matsayin ayoyi cikin ayoyinsa wato abubuwa da ke nuna kamala da sikar kasancewa Allah mahalicci ne hikima da gaske hadda aure wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha ila akhir al-ayati min surati ar-rum ai Allah yana lissafin ayoyinsa halittar ku bambancin yare da kabila kaza da kaza kuma ya lissafa har da aure wanda waɗancan duka wasu halittu ne na nesa na ɗabi'a wannan kuma wani abu ne da mutane ciki saboda muhimmancin aure za mu cewa ba ɗan adam ba hatta dabbobi suna yin aure akwai dabbobin da a ɗabi'anta suna yin aure kuma ba su yarda da rayuwa ta ɗala ba saboda muhimmancin aure musulmai suna yi kiristoci na yi kafirai suna yi arna na yi kowa za ka ga cewa aure babbar wato matsala ce a cikin rayuwarmu saboda haka duk wanda ya samu aure abin a yi masa murna ne a yi masa addu'a kuma a yi mashi fatan alkhairi saboda daga nan ya shiga wani sabon babi a rayuwarsa da kuma zai buƙaci nasihohi zai kuma buƙaci nusarwa kuma zai buƙaci magabata waɗanda za su dinga yi mishi ishara a kan ga abin da ya dace ga abin da zai dace wa wata rana mun je wani ɗaurin aure a wani gari na ga wani abu da ya bani sha'awa ah, kamar da kuka sani ko ɗaurin aure za a ce ina wali ina ina wali mata ina namiji yanzu an kawo wani kakali sai a ce ina wakili ba a cewa wali ko a ina yake a cikin wali ban sani ba to irin wanda da ake ce ma wakili wanda ba a so a ce mashi wali idan na namiji ne sai limamin ya tambaye shi ya ce ya kuke da wannan da zai aure ya ce eh dan wana ne ni babban sa ko kawo kenan ko sai ce to ka isa ka mai faɗa yana jin magana ka ya ce ƙwarai kuwa dole shi ma ya ji magana ta shi ne za mu ba aure shi mu a nan masallacin ba ma ba da aure ga mutumin da aka rasa ya zai mishi faɗa ce in muka bincika muka ji cewa yaron ku ba wanda ya isa da shi wani saurayi ne wanda duniya take biya mishi ƙarya ko yana samun kuɗi ko yana ɗan shaye-shayen shi ko yana tashan na balaga da aka bi jin magana kuma ce ba za ba shi ba mu ba aure saboda duk aure da za a walla musamman a wannan zamanin akwai bukatan ya zama akwai ideal kuke ce mishi ko mentor wato wanda ya isa da mutumin ya isa ya gaya mai kuma abin kallo ne a wajen angon dama ita mace bata cika rasa wannan ba dama tana da tana da mijinginarta iyayenta da uwayenta mata galibi sun ta gaya mata amma namiji shine yake samun wannan matsala saboda za ka ga a wannan zamanin masu aure sababbi suna buƙatar wanda za su nuna musu ya ake zaman aure musamman saboda rikita rikitar zamani ta canza gaba ɗaya al'adun yadda ake zama aure ka canza yadda mutane suke fahimtar da ya aure yana da kyau tun wuri ma'aurata musamman sababbin shiga su san cewa ba zaman waje daban da zaman cikin gidan aure akwai wani karin magana da hausawan mu na najeriya ke manzo san shi a nan ba sukan ce yaro na murna ya samu aure aure na murna ya samu yaro <laughs> zai gudaje shi ke <laughs> duk wanda ya aure yana murna yana jin daɗi to shi ma auren murna yake cewa ya samu wani wanda zai duk mu mutanci shi koya zai hankali <laughs> za ka ga kafin lokaci kankani da shi da ita sun fara gane cewa abin da wanda yake cewa sun fara gane cewa ruwan sanyi baya shayi in za a yi shayi dole sai an tafasa har wani lokaci ka ji cewa to wannan ko dai ba ita ce wanda na aure ba ko an canza mu ne ita ma ta dinga cewa oh ka duba sadiu kamar ba shi ba kamar ba shi ba to a lokacin za a kowa zai ga asalin halin daya babu wani packaging da kuma duka an yi packaging an yi tolerating juna an yi haƙuri da juna da sauransu amma lokacin babu packaging za ka ganta babu babu abin nan nikaj make up za ka ganka babu karin hula za ku yi bacci ku tashi ku ga junanku in ka farka ba ka ka ce oh da kuɗi na na auri wannan abu to lokacin ne asalin reality to a da can ko da akwai wannan matsalolin an san mabda'i na haƙuri duk al'umma ta yi da shi haƙuri babban sinadarin aure ne kuma kowa ya yi da shi amma yanzu da ƙarfin tsiya ana so a raba mutane da wannan tunanin ce ba a yin haƙuri da idan mace ta yi yaji ta ga gidansu ba wanda zai saurare ta mutanen gidan za su ce mata ki sauri ki kuma kafin babanku ya dawo babanku ana sallar isha ya zo ya gaji kin shiga magana kuma mun shiga magana to da ta ba samu wasu yayi ta ce ku raka ta kuma ba ma za a ji ba a so a ji ma me za ta yi narrating to amma yanzu wasu matan daga gidan ta riga ta aika da sakonnin rigingimin akan social media kowa ma ya ji kowa ya riga ya ta riga ta kashe auren da kanta tun a social media to kaga a wannan zamanin ashe bukatuwa zuwa ga guidance da mentorship da nasiha da addu'a ya mafi na baya musamman ga auratayya da an riga an kulla auren an samu gurniya ko an saba da juna dangantakar ta wuce tsakanin kai da ita dangantakar ka ne da ita da kuma danginta ita ma dangantaka ta ne da kai da danginka idan auren nan bai yi daɗi ba duk waɗannan al'umma sai sun ji ba daɗi ga wannan zamanin tsananin bukata zuwa ga wato karantarwa da nasiya da haƙuri da kwaikwayo da mutanen kirki ya fiye da biyar a baya shi ne nake so in lissafa mana wasu daga cikin abin da nake ganin suna iya zama shawarwari gare mu gaba ɗaya da kuma bil'akas da shi malam kaddam da yake sabon magidanci da fatan Allah ɗauki sarki sai mara albarka a cikin rayuwarmu da auratayyarmu da sauran al'amuran abu na ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da su zama shawarwari akan komai musamman akan aure kuma shine jin tsoron Allah taqwallah duk abin da za mu idan muka saka tsoron Allah muka rinda tuna cewa Allah yana kallon mu kuma yana ya sa mala'iku suna rubuta abin da muke aikatawa kuma zai mana hukunci a kai kuma ya mana wasiya cewa mu ji tsoronsa ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ya mana jajen ya ja kunnen mu akan cewa mu ji tsoron gamuwa da shi واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قاسنا إيرا مثلا آيوي ta هي da jan hankalin mutane akan wato su kiyaye haƙoƙin junansu abubuwan da Allah zai mana hisabi a lahira kara biyu akwai hisabi tsakanin mu da ubangiji na laifuffukan da muka yi masa to wannan rahama Allah ta riga ta gama raga-raga da waɗannan matsalolin Allah zai mana rahama zai tausaya mana Allah ka san su za ka tausaya musu amma akwai ɗayan buhun kamar da hadisi ya zo a cikin sai muslim ɗayan buhun ayyuka na rigingimun tsakanin junanmu mazalim da ibad to wannan innaha mabniyatun alal mushaha babu yafiya Allah ba zai yafe maka abinda ka cuta da wannan uwanka ba to da ka haƙƙin matarka da haƙƙin 'ya'yanka, da haƙƙin makwabtanka da haƙƙin ma'aikatanka a ofis da haƙƙin abokan kasuwancinka da duk wani wanda ka ci haƙƙinsa wannan haƙƙi ne mai tsananin haɗari haɗarinsa ya fi haɗarin zunuban da ka yi tsakaninka da ubangiji na zalunta kai ko ta kafiri ko aukawa cikin wasu kurakurai ko na dutuka to da ka mu dinga tuna cewa mu'amalar nan da muke yi ta aure akwai hisabi a kan ranar alkiyama idan muka aikata alkhairi za mu ga alkhairi idan muka aikata akasin haka shi ma dai za mu gani kamar ya amal miskala zarafin khairan yara kamar ya amal miskala zarafin sharar yara kar ka ɗauka da ke mutane an baka an ce kai ne oganta kai ne alƙayyimu a kanta to wai duk abin da ka ga dama za ka iya yi ruwa ta sha ruwa ba ta sha ba sai in ta yafi ko ta yi afuwa na ɗaya kenan mu gina zamantake mu ta aure akan tsoron Allah da yake sarki na biyu sai kuma abin da ke taimakawa daga cikin ababen da suke taimakawa akwai hotunan khiyarin zauj au zauja tun farko wajen zaben abokin zama ɗin, a zaɓi wanda ya dace Allah ya kira ma'aurata da cewa kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna matan ku sutura ku ne kuma sutura ne gare su daga cikin ladabin wannan kwatantan shine sutura kowa da irin tashi irin arzikinka irin suturarka irin girman jikinka irin suturarka irin aikin da kake irin suturarka idan baka sa irin suturarka wajen darajar tsadarta da irin awon ta dace da kai da irin nau'in mutumin da ke kawo ranka ji daɗinta ba namiji bai sa rigar mace mutum bai sa rigar da ta mai kaɗan ko ta mishi yawa dole sai ya saka daidai da shi da za ka sai kyalle mai kyau ka kai ma tela ya ɗinka maka idan ka zo ka sa ɗinkin ka ji bai yi maka ba za ka ji gaba da ka yafta ranka idan hannu ya gani ko wuya ya yi faɗi ko wando ya matse ka za ka ji kawai gaba ɗaya ya fita a ranka to haka mace take kowane mutum ya nemi irin mata daidai da shi akwai muwasafat da za ka iya aure cewa eh wannan ta yi kama da irin wadda za mu iya zama lafiya wajen dacewa a tunani wajen bambancin shekaru yawan shi ko karancinsa wajen irin matakin ilimi wajen matakin tattalin arziki da sauransu abinda malamai suke suke ce ma alkafa shi yasa kamar da malam ya mana tattaunawa a malamai suka yi magana karkashin wancan hadisin na farfar da zati din kaga abin sallallahu da salama ya baka shawara ne ko umarni akan ka zafi mai addini wato wata siffa ce ta musamman da ta taimaka wajen auren ya zura lafiya abu na uku yana da kyau mu san al-huquq wal wajibat haƙoƙi da wajibobin da ke tsakankanin ma'aurata wato a kau da jahilcin da ake rayuwa a gargajiyance wajen sanin menene aiki na a matsayina na mai gida me aikin matata a matsayinta na uwar gida waɗanne abin da mai function a shari'a ya ɗaura mata ni kuma wanne aka ɗaura mu don kowa ya san mas'uliyarsa kuma ya tashi ya aikata wannan mas'uliyar kada kawai a zauna haka zaman yan marina zaman kare a karofi ba rini ba matsa galibi rigingimu suna tasowa daga rashin tantance meye matsayin mutum a cikin wata mu'amala sama a gidan aure alal misali galibin rigingimu da ake da mata akan cewa miji ya yi kaza sai ka zama haƙƙinsa bane ta wannan rigima akwai abin da a shanance ko mahaifiyar mutum ba ta da iko ta ce mishi ga dole da yadda zai dole amma sai mata ta ce bai isa ba shi zan ga wadda ta shigo gidan nan gidan nan ko ba za ta bane gidanka da kai gina shi ko ka kama haya amma ko ta ce wallahi ba wanda zai shigo gidan nan kaga ta wuce haƙƙin ka kan rashin sanin haƙƙi sa wasu maza musamman a wannan zamanin suka bar mata da irin haƙoƙin da Allah ya ɗora wa maza Allah ya wa maza haƙoƙi da yace "A rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim al-infaq tun daga kan sadaki da sauran abubuwan da ake har zuwa ciyarwa da sauransu duka infaki ne dole ne namiji yayi infaki a aure in ka san ba za ka iya ba kai aure kawai ka shirya cewa dole ne za ka kashe kudinka shi namiji a cikin aure ɗan wahala ne to da aka wayi gari da maza da dama sun sakaci da wannan mu'amala sun kyala mata da ita ko matan suka karɓa har suka yi justifying cewa su yanzu su ba su dinga yin gaba ba su dinga yin gaba shi da aka wayi gari mata suna jin zafi ka yi kafaɗa da mazansu duk mutumin da ya ban mata shi tana ita take yin rabin uh, hidimar gida to kuma dole ya rasa rabin matsayin shi na mai gida dole kuma ta yanke hukunci ba wanda kake so ba in tana biya ma yara ma kuɗin makaranta zo ta kisa makaranta take so in ka bata tana yin ma tana tana yin tana dinka kayan sawunta da kanta dole kuma ta saka ta je bikin da baka ce ta je ba shi ne ka zo kana so ka ci abinci ka ce ina nama ta yi baka siyo ba amma gori da an kai nama dole kuma kai shiru to kuma shine ran da kace zaka aure ta ce to maka yi ba ko a janye maka tallafi kamar yadda suke fara sai to shikenan duk abin da nake yana da ba da Allah take yi ba miskiniya abinda ake so tun farko ka rike aikin ka da Allah ya daura ma wannan ciyarwar da kake yi hanya ce ta samun lada ladanta ya fi sadaka a waje ya fi sadaka ga miskini ya fi sadaka a masallaci kamar annabi sallallahu alaihi ya faɗa cewa abin da zaka ɗauka ka ba matarka ta ci ya fi komai lada to ka rike wannan tukunna shine zaka rike matsayinka shi ma mata aure ki rike naki matsayin da Allah ya baki sannan sai da ishra kyakkyawan mu'amalar zamantakewa wadda ana koyanta ne daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi shine mafi kyan nagartan mutumin da za a yi koyi da shi kad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu da mata ya rayu da guda daya ya rayu da su da yawa ya ya zauna da mata iri daban-daban masu ƙananan shekaru da masu shekaru da yawa larabawa da wanda ba larabawa ba masu haihuwa da wanda ba sa haihuwa budurwa da wanda ba budurwa ba Allah ya bashi wannan makin nan a ga abubuwa tsayawa yawa daga cikin rayuwarka ta aure akwaikwaya. kwaikwaya. Allah ya bashi mata iri daban-daban da irin suka shiga cikin yanayi iri daban-daban da za ka kwaikwaya daga rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam yi da su da aka mu karanta tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa da iyalansa kuma Allah ya ba mu ka'ida amma ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi rayuwa ta mutuntawa da dartawa da su sannan da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli mutanen kirki a cikin ku sune wanda matansu suke musu kallon mutanen kirki idan ana neman shaidar kirki game da kai a tambayi mataka in ta ba da shaidar kirki a kanka don Allah ya kuma mutumin kirki da kai dai lokacin da za ka ƙara auren na an yi ta ba da shaidar nan kuwa to ita ma ta shida da adalci kamar da aka yi umarni ko da dai ba ta kusa gaskiya mutum da ke ta dai ba na so ya aure gaskiya amma in Allah ya kaddara ba ya da nadiya kaga ta tsira kamar zai wuya a lokacin a zo a ce to wance eh wallahi mijin ki ne ya je mai a unguwanmu sai aka ce a zo a nemi shaida kuma kin ga annabi ya ce babu wanda zai bada shaida akan mutum kamar matarsa shi ta wanda ce bari mu ne da ba da shaida ka gwada haka ka gani <laughs> in kana so a kashe maka aure ka gwada wannan da saboda haka a ana so a zama a cikin rayuwar auren akwai kyakkyawar mu'ashara sakin fuska walwala zama a yi fira da taimaka mata a cikin aikin gida da duk wani abu na alkhairi da zai tabbatar da mawadda na kusa da wannan shi kuma shi ne haƙuri ka hakuri kaga nan da iyayen ba suke faɗa wallahi dole ne kuma duk wanda bai gaya wa mata su hakuri ba ya cuce su duk wanda bai gaya wa maza su hakuri ba bai gaya musu gaskiya ba Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa muke cewa shine abun koyin mu dinnan sai da ya hakuri da mata da duk matsayinta a kanin matan nan fa sun san Allah yana iya shiga mishi faɗa kamar da aisha take cewa ina ganin ubangijin ka san zuciyar kamar yake bi lokacin da aka sauka da turbi ta sha'u min hunna wa tu'uyi ilayka man tasha Allah ya ce mishi in ka ga dama ka raba kwana in ba ga dama ba dole ka ga dama ka dawo ta kusa da kai ka bar wanda ba ga dama dawo ta ba kuma ni ta gaita min mana azanta fala ha alayki ba wanda aka taba wannan damar kamar shi kuma annabi da ya amfani da damar zan yi kunta ba kowa cikin zuwa sai ta ce kai kai gaskiya ɗan gata ne kan zuciyarka ba Allah yake bi haka aisha ta yi wannan kwamitin ba Allah ya ƙara mata yadda to kaga ashe sun san Allah zai iya ci dan mana ko har Allah ya musu kashedi cewa in kuka sake yi wa in zahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa sa'ir mu'min Allah ya musu wannan da amma duk da haka ba su ji ba yana iya zuwa siyar mai da magana yana iya zuwa wata mata ki kula shi a kamar da aka gaya ma sidna umar umar ya zo gidan shi sai ya yi matar shi tsawa sai ta mayar mushi sai abin ya bashi mamaki ce ni ne nake magana kina mayarwa sai to kai waye kai annab ma yana magana mata suna mayarwa to kai waye umar ya ce ko zo ta ka tashi shiga uku sai tana akwai yashi a gidan sai ya tashi da sassafe ya tafi gidan ya je ɗakin ta ya ce wai da gaske ne annabi yana magana wai ku dinga yin ne? kuma har yi magana wai a wani baki ta magana cikin ɓarar kuwa su ce na ɗarfi kirki wa kafirti ita kin shiga wai kwanci da kin lalace ba ki jin tsoron Allah ya ji haushi ya wahayi ya ce kin fita daga musulunci <laughs> ya mata faɗa ya mata takar Umar bai tsaya iya nan ba sai da ya bi ɗaki ɗaki yana mata nasiha kowace ya sallama ya ce Umar ne na zo in nake nasiha ki shiga taitayin ki annabi ba abokin wasan ki wani a wasu daga cikin suka ce mashi kai umar kana da shishigi ka gama da gidanka ne ka je ka gyara gidanka to a shi shine sun fasan haka cewa Allah zai iya yi musu fata-fata akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da haka basu basu fasa mishi aikin mata ba hanyar musu yaki ya wata guda bai shigo ba ran da ya shigo kuma Aisha take cewa me ya kawo ka ai wata da ya kare ba kaga inda inda mu ne kaga ta ƙara tunzura mutum kenan in Allah ya ce mace kawa baka fafalla mata bari ba za ka sake barin gidan amma annabi sai mun shi kai yake cewa inna man sha'u tis'in wa ishrun to irin wannan da suka mai yana nan da yawa da yawa ba su kirgu ba wata rana Zainab tana da tana da abun hawa guda biyu ana tafiya sai ta kuma Safiya abun hawanta ya ya ya ya gaji sai Allah sai ce ce Zainab ki taimaka mana gubata aran wannan extra rakumin na gaba sai ta wala ya bazan zan bayar ba ni zan ba ba yahudiya abun hawa na ta ga annabi haka ba nabarin shi ya ɓaki. sai da wata nawa bai mata magana sai da ya kai gama gadon ɗakin ta ba ta cire shi ta dingine ta haƙura kawai tana dai zama tana jiran ta Allah ta kasance da ita da ƙyar Aisha ta shawo mata kan shi to suna yin ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan abubuwan iri daban-daban na ɗan adantaka to in ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa da alfarmarsa kuma waɗannan mata waɗanda Allah ya ce muminai ne su Allah ya ce matan shi ne a duniya da lahira Allah ya ce uwaye muminai ne su amma kawai su tsira daga wannan ba sai na kuma da sauran mutane to da kan ai ma kawai sai ka dinga tunawa kai ka ce oh shikenan ya wuce irin da da yake cewa laqad uziya musa akthara min hadha fasaba idan ka dinga tuna laqad uziya nabi sallallahu alaihi wasallam aksara min haza fasawar an yi wa annabi mai hakuri, na ka dole ne sai an yi haƙuri haka kuma ke mace dole ke ma ke haƙuri da halin rayuwa da wani miji wanda yake mai matsatsan hali ko da halin uwar miji ko da halin kishiya ko wani halin talauci ko kunci da aka shiga waɗannan matan na gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hakan fa wani lokaci Aisha takan ce sun ga farin wata sun sake ganin wani farin wata sun sake ganin farin sun ga hilal sau uku ba a taɓa yin abinci na kanwa a gidan ba sai dai abin da ya sawwaka dabino ruwa gurasa kaza haka shi a ci so da ka sai kin yi haƙuri sannan komai zai gyaru sannan na gaba kuma shine a zamanance kansalar masu ba da shawarwari suna ba da shawara a cewa a dinga samun alhiwa alhadi tattaunawa cikin natsuwa don fahimtar jura kada a dinga tafiya kawai haka a kurmanci galibi da haka mutane suke mutum a mushi laifi kawai zai ta fushi ya ta fushi har kuma ya huce ita ma idan an yi mata ta yi kumbura kumburan bakinta ta yi ta yadda magana ko in yaro ya matsa ta dace shi ta yi zagi ka ga shin mijin ya ki kula ta har ta huce ita ma to wannan yana cutar da auren yana lalata alaka kuma yana iya fitar da zuciyar mutum ma so da ka zama akwai infita akwai damar a zauna a tattauna akwai kuma wato husnul tawasul akwai kyakkyawan communication wannan kansalon wato masu ba da sharori akan aure na zamani su suka gwada wannan kuma an iya ciro shi daga cikin adabiya na musulunci so haka mu kula da tattaunawa idan mutum ya ga abin da ya kamata ya magana ya yi magana magana ta natsuwa magana ta mutunci ba magana ta raini ko wulaƙanci, ko gori ba sannan daga cikin abin da suke taimaka idan akwai bayyana ƙauna da soyayya duk abin da zai inganta soyayya da ƙauna tsakanin ma'aurata ya zama akwai bayyana shi alkalimatu tsayiba alhadiyya magana mai daɗi kyaututtuka mutuntawa yabawa mata suna son da da suka yi a yaba musu a yaba musu a yaba wa abincinsu a yaba wa kwalliyarsu a yaba wa duk abin da suka yi ko da bata kai ciki ba ka dinga kar kawai kai ta cin abinci kullum ba a jin kuma daga bakin ka sai nan da bai daɗi ba kar kuma a ce za a yi kwalliya a yi kitso a sa baki a yi kunshi amma in ba ka gani kamar an yi wa kawo an wuce ta gaban ka an dawo an nuna ma an ci kitan nan wallahi ya dame a wanda haka ba gani kai yanzu ba za ka gani kai magana ba <laughs> to mata suna son a dinga yaba musu ko da bai kai zuciya ba kalma mai daɗi sannan ana kuma buƙatar ya zama ka riƙe matsayinka na ƙawama na shugabanci ka zama jagora a gidan sannan a dinga mutunta ra'ayin juna da fahimtar juna da kuma watan ta'awun alaƙa a الله sannan na ƙarshe kuma addu'a ambatan Allah da addu'a da neman Allah ya bada dacewa idan a gida ana ambatan Allah ana addu'a ana azkar ana sanya katon alkur'ani don Allah ya da matsalolin da yawa na gidan za su kauce to matsalolin gidan aure shedan ne yake kawo su babu abin da shedan yake so kamar in gari Allah ya waye garin Allah ya waye ya tura da jami'an shi na shedanci su je gidajen mutane su haɗa ma'aurata rigima su shiga tsakaninsu kamar da ke cikin hadisin sayin muslim wanda duk wanda ya iya zuwa ya zo ya ce ai ya kashe aure to ɗan zai jinjina mishi ya kara mishi mukami a shaidanci wanda ko ya ce ya sa wani ya yi sabon Allah ɗan zai ce ba komai zai tuba Allah zai gafarta mai ɗan yana so aure ya mutu idan ana so a hana shi sukuri a gidan a yawaita ibada ambatan Allah azkar na ko da yaushe karatun alkur'ani da sauran zikirori da addu'o'i za su taimaka sosai wajen kawar da wannan ainihin wato tasiri na fitilar shida Allah ubangiji ya samu dace lokaci yayi ko to an wa masu albarka dama ni ba wani dogon wa'azi ne. da yan nasihohi ne da tunatarwa da kuma taya dan uwa murna A abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa gaba daya Allah kuma ya ba mu ikon aiki da nasihohin nan Allah kuma ya sanya albarka a cikin wannan aure da sauran auratayya kuma muna mu godiya da dukkan ɗan uwa da abokan arziki da al'umma da suka taru don taya mu wannan murna a zan dakata nan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai ai nan